karfe bakwai agogon najeriya nijar kamar da chadi karfe shida kenan agogon tiyu da na ghana an kamo sashen hausa na radio france international a kan mita goma sha shida da kuma ashirin da biyar ka misali Mai sauraro barkanmu da safiya da fatan mun waye gari lafiya ga kanin labaran da muke dauke da su. Hukumar zaɓe ta Najeriya ta fara shirye-shiryen yadda za ta gudanar da wasu gyare-gyare kafin babban zaben ƙasar na shekarar da ke tafi. Shugaban gwamnatin sojin Sudan ya naɗa Bashar Ira a matsayin muƙaddashin firaministan ƙasar. Hakanan za ku ji cewar Amurka ta goyi bayan matakin Isra'ila na dakatar da ayyukan Owa a Gaza. yanzu kuma ga cikakkun labaran hukumar zaɓe a najeriya inec ta tabbatar da karɓar shawarwari daga wasu jigajigan 'yan siyasa a ƙasar kan haɗe dukkanin zaɓukan ƙasar a rana guda a wani taron masu ruwa zaɗaƙi da shugaban hukumar zaben ƙasar farfesa mahmud yakubu ya jagoranta an tattauna batutuwa da dama da ake son kawo gyare-gyare kafin zaben shekarar 2027 su har da yin zaɓe a rana guda da kammala shari'ar zaɓuka kafin rantsar da wanda suka nasara. kwamishinan zaɓe a hukumar ta inec ta najeriya muhammad haruna ya yi wa arafa hausa ƙarin bayani kan gyare-gyaren da hukumar ta tattauna suna so a yi duk zaɓuɓɓuka mai national that uh, a wanda za a yi na shugaban ƙasa da kuma na eh, membobin majalisa da kuma na senators mm. muka yi wannan bayan sati ɗaya ko biyu sai mu na gwamnoni da majalisan states mm. to su suna so ya haɗa kome da kome a yi a rana ɗaya yana cikin abubuwan da muka duba duk wanda aka yi zaɓe duk wani kes da za a kai kotu a gama kafin a rantsar da wanda za su yi so mm. duk wa'annan mun duba. mu ga yadda za a yi salin nan kuma suna son maganan technology su ga an samu gyara sosai akan abin da ya faru da kasan na wancan shekarar 2023 ana ta kace nake akan uploading da muka kasa yi a irin To ana cewa kila INEC za ta bullo da wani tsari ta yadda ko daɗin Najeriya ba shi da kati zai iya yin zaɓe ya ingancin wannan zance. Eh to shi ma yana nan akan amma ko ba ka da kati na PVC kenan. Muhammad Haruna kwamishinan zaɓe a hukumar INEC kenan. To, kwamitin amintattu na ƙungiyar tuntuɓa ta Arewacin Najeriya ACF ya gudanar da wani taron masu ruwa da tsaki inda ya tattauna batutuwan da suka shafi yankin da ma ƙasar baki ɗaya. wannan dai na zuwa ne a daidai lokacin da shugaban kwamitin alhaji bashir dalhat wazirin dutse ya nuna damuwarsa kan yadda lamuran tsaro suka taɓarɓare a yankin da ma ƙalubalen da wato kalubalen tsangwama da 'yan arewa ke fuskanta a wasu sassan kasar lamarin da ya ce na da bukatar haɗin kai wajen ɗaukar matakin da ya kamata Hukumar kwana-kwana ta jihar Borno ta ce ana kyautata tsammanin cewa tsananin zafi ne ya haifar da tashin gobara da ta haddasa fashewa a rumbun aji makamai da ke barikin giwa a garin Maiduguri kamar yadda ta sanar a cikin wata sanarwa da ta fitar to sai dai a sanarwar da ma'aikatar yada labarai da kuma harkokin tsaron cikin gidan jihar ta fitar ta ce an shawo kan gobarar da ta tashi da misalin karfe goma da rabi na daren jiya. bankunan kasuwanci a najeriya sun kara kuɗin alat da suke cirewa abokan hulɗarsu daga naira hudu zuwa naira shida wanda zai fara aiki daga yau alhamis a cikin wani saƙo da bankunan suka aiki wa abokan hulɗar nasu a safiyar jiya laraba sun ce an samu ƙarin ne saboda ƙarin kuɗin sadarwa da aka samu a ƙasar To a jamhuriyar Nijar kuwa sarakunan gargajiyar jihar Maradi ne suka sake fasalin su bisa yadda ta dace da batun warwarewa talakawansu ɗimbin bukatun da suke bukata daga wajen su wajensu kasancewarsu iyayen ƙasa. Nasiru Sani na ɗauke da cigaban labarin. Sarakunan gargajiya na da matukar muhimmanci a fannin rayuwar al'umma lura da yadda al'adun suka ba su matsayi na iyayen ƙasa. Mai martaba sarkin tasawa Mansur Kana mai gizo ya ce lokaci ya yi da su ma za su taka irin tasu rawar. Wanga milki na sarauta fa a wanga lokaci na yanzu talaka su ake ma kokari ba jira ba ake yi zamani talaka ya kawo nashi ya bada a'a muke tashi mu je mu nemo ma talaka da iyalin su abin zai taimaka su wace hanya ya kamata a bi kuma su ko su mu na ladabi su mun biyayya mu ko musu An zaɓi Sultan Ahmad Ali Zaki a matsayin sarkin sarakuna kuma wanda zai jagoranci sabuwar rawar da sarakunan za su taka. Ya kamata mu kama cikinmu ya kamata mu kawo gudunmu cikin ci gaba na wannan canje-canjen da za a yi na tahiyar da ƙasa. magabata a wannan garin ta bakin abdulkarim muhammadu magatakardan ofishin gwamnan jihar maradi ya ce tun fil azal sarakunan gargajiya ke taka muhimmiyar rawa a birane wajen warware matsalolin jama'a gudunmawar sarakunan gargajiya ba ta misaltuwa ga duk wasu al'amura na ci gaban ƙasa don haka muna alfahari da ku da jiran babban sauyi tun farko al'umma ta fi yarda da sarakunan gargajiya waɗanda turawa ne suka kwace musu ƙarfin iko tun a shekaru aru-aru da yanzu kaɗan-kaɗan yake kan hanyar dawowa nasiru sani lagos arafai hausa dubban 'yan ƙasar burkina faso ne suka taru a wakatugu babban birnin ƙasar da wasu birane domin gudanar da gagarumin wato gangamin nuna goyon baya ga shugaban mulkin sojin ƙasar captain ibrahim Traore bayan wani gagarumin yunkurin juyin mulki da gwamnatin kasar ta ce an yi To labaran na zuwa ne daga sashen Hausa na Radio France International. Shugaban gwamnatin sojin Sudan Janar Abdul Fattah al-Burhan ya naɗa sabon firaministan riƙon ƙwarya da kuma sabon ministan harkokin waje yayin da aka shiga shekara ta biyu ƙasar na fama da yakin basasa. Shamsiya Haruna na ɗauke da ƙarin bayani. Sabon Firaministan wanda ya taɓa zama babban jakadin Sudan a Majalisar Ɗinkin Duniya ƙarƙashin gwamnatin tsohon shugaba Umar al-Bashir ya riƙe mukamin manzon ƙasar na musamman a ƙasar Saudiyya, Da falla Alhaj Ali dai ya maye gurbin Usman Hussein wanda gwamnatin alburhan ta naɗa bayan juyin mulkin 2021 da aka yi wa gwamnatin riƙon ƙwaryar farar hula ta Abdallah Hamdok. Burhan ya kuma naɗa Umar Sadiq wani gogaggen jami'in diflomasiyya wanda ya kasance cikin wakilan da suka halarci tattaunawar da aka yi tsakanin sojojin arasaf da na gwamnati a jidda a shekarar da ta gabata a matsayin ministan harkokin waje tun daga lokacin da yakin sudan ya barke a watan afrilun 2023 dubin dubatar mutane suka mutu inda yakin ya raba mutum miliyan goma sha uku da muhallansu ya kuma haifar da wani ibtila'i ga ayyukan jin kai da majalisar ɗinkin duniya ta bayyana a matsayin mafi muni a duniya rikicin dai ya raba ƙasar ta uku mafi girma a afirka gida biyu wato sojojin gwamnati ke rike da tsakiya da arewa da gabashi yayin da 'yan tawayen rsf ke rike da kusan daukacin yankin yammacin dafur da wasu sassan kudancin kasar wasu 'yan bindiga da ke kan babura sun harba wani dan majalisar dokokin kenya a babban birnin kasar nairobi kamar yadda kafar talabijin ta citizen ta ruwaito kafar talabijin din ta ruwaito cewa an harbe dan majalisar mai suna charles mai wakiltar mazaɓar kasipul da ke yammacin kenya da misalin karfe bakwai da rabi na yammacin jiya a agogon kasar To labaran na zuwa ne daga sashen Hausa na Radio France International. Amurka ta nuna goyon bayanta game da matakin Isra'ila na fatali da yunkurin tilasta mata ta yi aiki kafada da kafada da hukumar kula da 'yan gudun hijirar Falasɗina ta Majalisar Ɗinkin Duniya. A cewar Amurka, Isra'ila ce kaɗai ke da damar yanke hukunci kan zaman urwa a Gaza ko kuma akasin haka. Rukaya Abba Kabara na ɗauke da ci gaban labarin. da yake jawabi shugaban ofishin bayar da shawarwarin shari'a na amurka joshua simons ya ce babu wanda ya isa ya tilasta wa amurka baiwa hukumar kula da 'yan gudun hijirar palestino damar aiki a gaza yadda ya kamata a jiya laraba ne kotun hukunta manyan laifuka ta duniya ta fara sauraren karar da aka shigar gabanta da ke bukatar ta tilasta wa isra'ila baiwa hukumar damar aiki yadda ya kamata a gaza a shekarar da ta gabata ne 'yan majalisar isra'ila suka amince da dokar haramtawa hukumar kula da taya 'yan gudun hijirar Falasɗinu aiki a Gaza sakamakon zargin su da taimakawa mayakan Hamas. Majalisar dinkin Duniya ta ce Isra'ila ta kashe mambobin unwa guda tara cikin watan Agustan bara. Yayin babban taron Majalisar dinkin Duniya na watan Disamban bara ta buƙaci kotun duniya ta fayyace sadarorin dokoki kan abin da ya shafi yaƙi da kuma haramta shigar ƙungiyoyin ba da agaji Gaza. Sai dai yayin da take nuna rashin gamsuwarta da batun, Amurka ta ce Isra'ila ce kaɗai take da damar yanke shawarar shawarar barin hukumar ta ci gaba da aiki a Gaza ko kuma akasin haka. Isra'ila ta kai wani hari kan kungiyoyi masu tsatsauran ra'ayi a Siriya don cika alkawarin da ta yi na kare tsirarin mabiya a da Druze da aka kai wa hari daidai lokacin da rikicin ƙabilanci ya ƙaru a kusa da birnin Damascus. karfe 7 da minti goma taken labarin wasanni kenan kuma kai tsaye muna tare da azima bashir aminu barka da safiya to barka ka dai kamis ya sake zama abu mai matukar wahala iya tantance wadda za ta kai wasan karshe tsakanin barcelona da inter milan hmm. bayan canja ratsinsu da kwallaye uku da uku a su ta daren jiya karkashin wasan gab da na karshe na cin kofin zakarin turai tun farko inter milan ce ta fara zira kwallo a mintin farko da take wasan yayin da ta karo kwallo ta biyu a minti na 21 ko da yake mali ya farke wa basa kwallo guda a minti na 24 gabanin tarasa a minti na 38 wannan ya sanya aka tafi hutun rabin lokaci ana kwallo biyu da biyu tsakanin kungiyoyin biyu na spain da italiya a minti na 64 bayan dawowa daga hutun rabin lokaci ne inter milan ta wato ta sanya kwallonta ta uku sai eh. dai minti ɗaya tsakani sama ya yi kuskuren zirawa kungiyar tasa kwallo wanda ya baiwa barcelona damar yin kankan da tawagar ta birnin milan da kwallo uku da uku to a makon gobe ne dai za a tantance wadda za ta tsallaka zuwa wasan ƙarshe tsakanin waɗannan manyan ƙungiyoyi biyu na barcelona da inter milan a wani yanayi da idan muka duba ɗaya ɓangaren makamancin wannan wasa kenan da ya gudana a shekaran jiya za mu ga cewa an fi sa wa ita psg rai na yiwuwar kaiwa wasan ƙarshe lura da cewa ita ce ta yi nasara a ah, haɗuwar farko eh, duk da cewa dai komai ka iya faruwa domin su ma san yaran na mikel arteta ba kanwar lasa ba ne za su iya murmurowa to bayan bayan ƙididdige ƙungiyoyi biyu da za su kai wasan ƙarshe tsakanin waɗannan tawagogi hudu to fa a ranar 31 ga watan da muka shiga na mayi ne za a duka wasan ƙarshe na ita wannan gasa ranar da za mu tasa talabijin gaba mu ga wace kaya <laughs> To wasu bayanai da jaridar wasanni ta maka ta wallafa sun ce dan wasu Real Madrid Rodrigo na duba yiwuwar raba gari da kungiyar a kasuwar misayar in wasan da ke tafi a ƙarshen kaka. Bayanan sun ce Rodrigo na cikin yanayi mai tsauri a Real Madrid ta yadda ya kosa ya raba gari da tawagar ƙarƙashin jagorancin Carlo Ancelotti. Rodrigo na Brazil dai ya rasa cikakken gurbinsa a cikin wannan tawaga ta yanzu wanda ya ci karo da fatansa na zama dan wasan da ake damawa da shi cikin tawagar farko da kuma zai rika samun damar haskawa a dukkanin wasanni eh, a cewar bayanan wannan tunani ya sake tsananta ga shi rodrigo ne bayan shan kayan tawagar a wasan karshe na cin kofin copa da dre a hannun barcelona to azima san da kokari yau ɗaya ga watan mayu wato mayu ranar da ranar ma'aikata ta duniya ranar da ake duba gudunmuwa da sadaukarwar da ma'aikata ga al'umma akan haka ne michael kudusin ya tattauna da dr aminu idris harbau masanin tattalin arziki a jami'ar ilimi ta sa'adatu rimi da ke jihar kano a tarayyar najeriya ga yadda zantawar ta gudana wannan rana an yi ta ne domin a rika duba da irin gudunmawar da ma'aikata suke bayarwa domin tafiyar da al'umura na gwamnati da hukuma baki daya kuma rana ce wadda take sa a dubi irin ci gaban da ake samu wajen tafiyar da aikin gwamnati da kamfanoni da kuma a dubi irin matsalolin da ma'aikata suke fuskanta da kuma irin ci gaban da suke samu wani takaice shine ranar ma'aikata. To a kulle yomin ma'aikata yana korafi akan rashin samun yadda suke so eh, kuma an yi tafakin cewa albashi ko da ma nawa ne baya isa. wace shawara za ka ba ma'aikata game da mafita gaskiya kaga dai kafin shawarar kila ina ganin zan jajantawa ya ma'aikata musamman na najeriya mm. saboda ganin tun daga tarihin aikin gwamnati ni da yau shekara ta takwas ina aikin gwamnati mm. amma ban taɓa ganin shekarar ko lokaci da aka zo kai karin albashin da bai ma'ana ba irin wannan karin albashi na president bola ahmad tinubu saboda unionism ko yan gwagwarmaya na ƙungiyoyin ma'aikata kamar gaskiya sun salance domin hmm. an zo an kwakwara a ce a kara albashi amma karin albashi ne idan ka kula na ƙasa kawai ka karawa amma waɗanda suke ɗan sama ɗin hmm. suka daɗe nauyi to su kamar karin bai shafe su ba sosai shugabannin ƙungiyoyi su san cewa a dai wannan karin gaskiya bai sai abin da ya kamata ba. To shawarar ba ma'aikaci shine ya sani shi aikin gwamnati yana da sunaye da yawa wato job ko abin da ake cewa job ba sun ce wai job wai ma'ana wai journey of you know borrowers na'am <laughs> wato tafiya ce ta kawai ƴaƴan wanda suke cin bashi eh. to wasu kuma ce salare wata wata wata kwaya ce wadda ita haka baka ita ba za ta yi maganin ciwon da kake fama da shi ba na'am sai dai kawai zai zai rage mara dadi suka ce kuma wai aikin gwamnati wai rigar kaya ka bar ta a jikinka ta tsire ka mm. ka cire ta a ka tsirara kuma da irin waɗannan sunaye da ake ba aikin gwamnati ya kamata ma'aikatan gwamnati ya kanta domin a yanzu aikin gwamnati ya nuna ma cewa idan ka dogara da shi ɗari bisa ɗari to lallai za ka sha wahala a cikin al'amuran da tafiyar da al'amuranka. Akwai wata magana da tsohon shugaban ƙasar Zimbabwe ya faɗa Robert Mugabe. Ya ce kada idan ka tashi daga wajen aikin gwamnati karfe hudu ka dawo gidanka ka kunna TV ka kama kallo ko ka tafi majalisa ka kama surutu marasa ma'ana. ka nemi wani abu da zai supplementin wannan time naka ka amfani da lokacin ka da ya kamata akwai hanyoyi da yawa na ma mutane suke karkara za su iya duban abubuwan da suke a karkara waɗanda suke a birni za su iya duban abubuwan da suke a birni hmm. kuma musamman yanzu da ake magana ta yanar gizo din nan akwai ayyuka da yawa da za ka iya yi kana a gida kuma hmm. za ka rika samun manya-manyan kuɗaɗe suna shiga aljihunka kullum abin da muke faɗa guda ɗaya ka kalli kai a matsayinka da kai karatu ka je makarantar boko ka kasa a unguwarka me za ka yi amfani da ilimin ka kawo mafita akan wata matsala in dai za ka kawo mafita akan wata matsala ina mai tabbatar ma mutane za su baka kuɗi. ana yaye dubban ɗalibai duk shekara kuma suna hmm. burin samun aikin albashi me za ka hmm. faɗa musu ganin cewa ba kowa ne zai yi aikin gwamnati ba ko na albashi. ɗalibai da suke a jami'o'i da college of education da polytechnics ina ba ku shawarar da ku kalli abin da kuke karanta ku nemo kan kuma fita daga cin wannan abin Domin wancan aikin da kuke tsammani a waje waɗanda suke cikin ma wahala suke sha. To muna godiya kwarai da gaske dakta da wannan gudunmawa. To na gode kwarai da gaske. RFI.